Masu kallon tashar Unity TV, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kama ku labarai da farko ga muhimman kanun su. A cikin labaran namu ne za ku ji cewa dalibai a garin sun koka game da halin matsin da tsadan man fetur ya jefa su. Majalisa ta amince da hukuncin kisa kan masu fataucin miyagun kwayoyi a ila yau za ku ji cewa 'yan bindiga sun sace ɗaliban jami'a da dama a jihar Kogi. a fadin labarin ƙetare kuwa mutane sun tsinci naman bera cikin burodi a japan a gefen labarin wasanni kuwa chelsea za ta yi nazari kan makomar pochettino felix zai koma bayamuni To kanin labaran namu kenan domin samun cikakkun su dake dake suna na Umkulsum Abubakar Ibrahim. Tashin gauran zaben da man fetur ya yi a baya-bayan nan ya janyo ƙarin farashin sufuri a Najeriya, wanda hakan ya yi sanadiyar jefa al'umma cikin halin ƙaƙanikayi. Ɗalibai a garin Jos sun koka game da halin matsin da suka tsinci kansu a ciki. Ga rahoton da wakiliyar mu Hadiza Ahmed Hassan ta haɗa mana. Ɗaliban jami'ar tarayya da ke garin Jos wato Uni Jos sun koka kan yadda lamarin karatunsu ke fuskantar tasgaro biyo bayan ƙarin farashin sufuri sakamakon tashin farashin man fetur na baya-bayan nan inda da dama ke bayyana yadda lamarin ke janyo cikas a harkar walwalar karatun nasu musamman ga halin matsin tattalin arziki da ake fama da shi a ƙasa. A cewar wasu ɗaliban hakan na haifar da rashin zuwa makaranta a kan lokaci tun daga ɓangaren ɗaliban da ma malaman sakamakon sauyi da aka samu inda farashin sufuri ya ninka kansa. Wani ɗalibi mai suna Amatu Mwanim ya bayyana cewa matsalar ta haifar da kalubale a cikin karatunsa domin komai ya sauya. Sadan mai nan ya ja matsaloli da yawa. daya a ciki shine yanzu idan akwai lectures in lectures in ba calculations bane mu muna roko a yakuri a yi shi a online domin mu samu mu zo na gidajenmu domin ku duba kudin siyan mai da kudin siyan data ai gara na siya data don na gama lectures suna da sauran data na wada i can use it for in yi wadansu abubuwa tare da shi amma yanzu na yi kudin can na sa mai na zo karatu kuma an zo mun ciyori ne za a yi kawai wancan bari ya taimako ba so sai mu yi roko domin a yi hakuri a mana wancan yin online domin mu samu gane Shi ma amina Hassan a nashi bangaren ya bayyana yadda tsadar man fetur ya shafi karatunsa a wannan lokacin. cos actually ina da mota ma da nake hawa amma dole na aji na, na dinga hawa a abin hawa na haya. So yanzu haka dai na yi latin course zan shiga aji amma kuma Ah, ni da mai mashin muna neman canji so it is almost yanzu karfe ɗaya da rabi kuma class ɗina one ne so gaskiya hike of petroleum price gaskiya yana damun student so gani ban san ga sauran ba ana ta bangaren Ruth Emmanuel cewa take yi wani lokaci za ku zo makarantar amma malamin bai samu zuwa ba sabida rashin mai ko kuma rashin abin hawa gaskiya akwai canji sosai dan yanzu um, ba a yawan zuwa yanzu kamar group namu in akwai lecture za ka gana tambaya a duba fa lecture yanzu zai zo in zai zo ba kar mu bata kuɗin keken mu zo so wasu suna son zuwa ɗi amma ba kuɗi to dole za su zauna a gida su ma lecturers in sometimes su ma kuɗin fuel din maybe ba su da mai ko kuma akwai eh, babu da za su samu su sai mai din. Har ila yau Sumayya Muhammad da Hafsat Abdullahi Adam sun bayyana yadda suke fama da kalubalen da sauyin farashin mai ya haifar. Za mu zo ɗari uku mu koma ɗari uku sannan wani zubin lecture zaka daga safe kukan kai yamma wani zubin ka dan saving din kanka ma bara ka ma samu ka siya wani abu ba in ka dan dai ta karkare abubuwa ma da expensive. Shafe ni sosai saboda inda muke zuwa an ƙara kuɗi sai mun roƙa wani ya wuce wani ya wuce haka ma yau sai da na yi lattin zuwa school ma saboda sai ka roƙa kafin a kawo ka. Da ƙarshe wani ɗalibi Victor Obonna ya yi kira ga gwamnatin jihar Plateau da ta kawo musu ɗauki domin samun sassauci a harkar karatun nasu. Ika ba, eh, zai zama kamar faɗa ne kuna yi da mai keke kuma gaskiya is not making sense. Gaskiya in dai gwamnati ta zo ga taimakon yara gaskiya mu ne da godiya. da bosses da gwamnan plateau ta siya na mako guda biyu za a ba da shi routes na terminals da na gada biyu to at least zai dan je ga taimake yara ga zuwa makaranta at least idan ba a manta ba dai tun bayan cire tallafin man fetur a Najeriya a watan Mayun shekarar da ta gabata. Al'ummar Najeriya ke fama da sauyin farashin sufuri wanda yake haifar da sauyi akan farashin kayan masarufi da sauran bangarori na rayuwa. Hadiza Ahmad Hassan, Unity FM TV Jos. Ta an gaida Hadiza Ahmad Hassan da wannan rahoto. Ƙungiyar Gan Allah ta yi Allah wadai da kisan da wasu maharan da suke zargi daga miyan wato mai yanga yankin Hall suka yi wa makiyaya biyu tare da kashe shanu sama da ɗari da kuma sace wasu shanu sama da ɗari a ƙaramar hukumar Basa a jihar Plateau. da yake bayyana takaicinsu shugaban kungiyar gan Allah kuma shugaban ƙungiyar gamayyar kungiyoyin Fulanin jihar Plateau Honorable Garba Abdullahi Muhammad ya ce a ranar Laraba takwas ga watan Mayun shekarar 2024 ne na misalin karfe 9 na safiya maharin suka kashe Sunusi. Abdulkarim mai shekara 28 da Abdul Idris mai shekara 20 suka kashe shanu fiye da 100 suka kuma sace fiye da 100. da yake roƙon gwamnati da jami'an tsaro akan su taimaka gurin ceton shanun da aka sace tare da ragewa masu shanun asara. Honorable Garba ya jajanta waɗanda abin ya ritsa da su tare da jan hankalin makiyaya akan su wato su guji ɗaukar doka a hannunsu. yunkurin ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar plateau ta tura kawo sanda aka tattara wannan rahoton. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da hukuncin kisa ga masu safarar miyagun kwayoyi a kasar nan. Wannan na zuwa ne bayan nazarin rahoton kwamitocin da ke kula da bangaren shari'a, 'yancin ɗan adam da al'ummar shari'a da miyagun ƙwayoyi da magungunan da ke ƙarƙashin dokar hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa wato ndle a takaice da aka yi wa kwaskwarima a shekara ta 2024. Shugaban kwamitin Sanata Barno ta Arewa Muhammad Manguno na jam'iyyar APC ne ya gabatar da rahoton yayin zaman majalisar a ranar Alhamis. Ƙudurin dokar wanda ya tsallake karatu na uku yana da nufin sabunta jerin miyagun kwayoyi masu haɗari da ƙarfafa ayyukan hukumar ta NDLEA da sake duba hukuncin da za a yanke ga masu fataucin miyagun kwayoyi da kuma ba da damar kafa wato ɗakunan gwaje-gwaje. sashi na sha na dokar da aka yi a yanzu ya tanadi hukuncin ɗaurin rai da rai ga masu safarar miyagun kwayoyi da kotun da ke da hurumin wato kofin da ke da hurumi ta sa musu a kan masu laifin sai dai kudurin dokar na shekarar 2024 ya nemi a sassan wato a tsananta hukunci mai tsauri wanda shine kisa ko da yake rahoton bai bayar da shawarar yanke hukuncin kisa kan laifin ba inda a yayin nazarin kudurin sanata ali indimi ya yi nuni da cewa a tsananta hukuncin ƙudurin rai da rai zuwa hukuncin kisa a yayin da aka yi la'akari da wani sashi na ƙudurin wato mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata barau jibrin wanda ya jagoranci zaman na wannan alhamis ɗin, ya tabbatar da ɗaukar hukuncin kisa ga masu laifin fataucin miyagun kwayoyi yayin da mafi rinjayen mambobin majalisar suka kaɗa ƙuri'ar baka ta amincewa da hukuncin. Majalisar Wakilai ta soki harajin tsaron wato intanet da babban bankin Najeriya CBN ya umarci bankuna su rika karɓa daga ɗaiɗaikun mutanen da ke aiki da kuɗi ta intanet. Majalisar ta umarci CBN ta kuma umarci CBN ya gaggauta janye wato umarnin da ya ba wa bankuna na cirar haraji na kaso sifili wato kaso sifili da digo biyar daga kuɗaɗen da aka tura ta na'urorin zamani. umarnin majalisar na zuwa ne bayan koke da kakkausar suka da sabuwar dokar ta cbn ke sha daga 'yan najeriya da kamfanoni da masana da ma wato kungiyoyi tun bayan bullar sanarwar cbn a ranar lahadi 'yan najeriya suke kokawa da ganin bankuna san fara cire wato harajin musamman yadda suke bayyana hakan a matsayin rashin tausayawa halin da ake ciki na matsin rayuwa a kasar nan da yake gabatar da kudirin a ranar alhamis shugaban marasa rinjaye kinsley da ya ce babu hujjar kafa wata dokar karbar haraji alhalin 'yan najeriya na fama da matsananciyar rayuwa a sakamakon janye tallafin mai da na hautar lantarki dokar yaƙi da laifuka ta intanet ta tanadi cewa za a cire harajin kaso 0.5 akan duk kudaden da wato kudade da waɗannan cibiyoyin suka tura ta intanet a cewar cbn cbn ne zai adana kudaden harajin waɗanda da su za a gudanar da asusun ƙasa na samar da tsaro ta intanet da ke ƙarƙashin ofishin mashawarcin shugaban ƙasa kan tsaro wato onsa a takaice to sai dai sabon umarnin cbn ya sabon bankunan sun fara cire haraji daga ɗaiɗaikun mutane lamarin da ya harzuka jama'ar ƙasar nan Wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai sun yi garkuwa da ɗaliban jami'a tara a jihar Kogi da ke tsakiyar Najeriya kamar yadda gwamnatin jihar ta tabbatar. To sai dai ana fargaban adadin zai iya zarce hakan. rahotanni sun ce maharin sindirarwa jami'ar confluence university of science and technology ne da ke osara wake ne da tsakar daren ranar alhamis bayan sun isa ne kuma suka dinga shiga dakunan ɗaliban da ke karatu domin shirya wa jarabawar da ke tafe kuma suka buɗe wuta a sama suka tara wasu ɗalibai kuma suka wuce da su ɗaruruwan wato dakarun sa kai da suka sanda zuka da kuma jami'an tsaro yanzu haka na kewaye suna ta kewaye yankin don ceto ɗaliban wato salin alin a cewar wata sanarwar da kakakin gwamnatin jihar kinsley fonwan wanya fitar a farkon mako nan ne dai gwamnatin jihar kaduna da ke arewa maso yammacin kasar inda aka yi sace-sacen ɗalibai da yawa a baya-bayan nan ta ce za ta sauyawa makarantun sama da 300 wuri saboda barazanar 'yan bindigar. rundunar sojin najeriya ƙarƙashin rundunar operation haɗin kai ta miƙa 'yar makarantar chibok lidiya simon da aka kubutar daga hannun 'yan bindiga tare da 'ya'yanta uku ga gwamnatin jihar borno kaftin mai wato kaftin mai rikon mukamin mataimakin daraktan yada labarai na herkwatar rundunar ruben shine ya bayyana hakan cikin wata sanarwar da aka wallafa a shafin rundunar na x da ya ce ba da bayanan yadda aka ceto ta birgejiya janar abubakar haruna ya ce dakarun operation haɗin kai sun yi nasarar yin hakan ne a ranar 17 ga watan afrilun shekarar 2024 a karamar hukumar gozas wato sakamakon ci gaba da datse mashigar mandara da sojojin ke yi yayin bikin miƙa su kwamandan rundunar menjo janar waidi shuaibu ya yi ƙarin bayani kan yadda sace 'yan matan a shekarar 2014 ya janyo gagarumin suka har ma aka kafa kungiyar da ke rajin gano ɗaliban ta bring back our girls janar shu'aibu ya sake tabbatar da wato ƙudurin rundunar na ci gaba da kudatar da waɗanda ke hannun 'yan bindigar dakarun sojojin najeriya da aka tura domin yaƙi da ta'addanci a jihar kaduna sun kashe wasu 'yan bindiga tare da daƙile ayyukansu a ƙaramar hukumar giwa da ke jihar a wata sanarwar da ta fitar a shafin sada zumunta na x rundunar sojin najeriya ta ce sojojinta sun kai farmaki ne a sansanin 'yan bindigan da ke ƙauyen basurfe da ke kudu maso yammacin kiɗanda. da bayan da wasu bayanan sirri suka tabbatar da cewa wasu 'yan ta'adda na amfani da ƙauyen a matsayin mafakar gudanar da ayyukansu. sanarwar ta kara da cewa a yayin da sojojin suka tunkari ƙauyen yan bindigar sun yi musu kwanton bauna amma sojojin sun yi nasarar wato tarwatsa su a yayin zarfafa gama ne sojojin suka hango wasu daga cikin 'yan ta'ardar suna yunkurin tserewa daga yankin akan babura inda suka yi nasarar fatattakar su tare da kashe mutum biyu daga cikinsu in ji sanarwar taimako ma fagen labarin ƙetare kuwa ɗaya daga cikin manyan gidajen burodi mafi shahara a japan na ƙoƙarin dawo da dubban wato sinkin burodin da ya sayar tare da mayarwa waɗanda suka saya kuɗinsu bayan an tsinci wani bangare na jikin bera a wasu burodin da ya sayar. kimanin burodi dubu ɗaya da hudu na gidan burodin Fosco shine aka cire daga wato kantunan sanadiyar al'amarin an ga wani bangare na jikin bera a cikin kunshin buredi akalla guda biyu akasarin iyalai a japan na amfani da burodin na kamfanin pasco sannan burodi ne da aka wato ake iya gani a kusan kowane kanti da ke fadin kasar kana yanzu dai babu rahoton wani da za a ce ya kamu da rashin lafiya sanadiyancin cin burodin kamar yadda kamfanin burodin ya sanar kamfanin ya ce muna neman afuwar al'umma sanadiyar damuwar da hakan ya haifar ga masu hulɗa da mu da abokan kasuwancinmu da duk wanda lamarin ya shafa Fasko ya bayyana yadda aka yi har wani bangaren wato bai bayyana yadda aka yi har wani bangare na jikin biran ya shiga cikin burodi ba amma ya sha alwashin tsaurara matakin kiyaye tsafta domin ganin cewa ba a sake samun irin haka ba a nan gaba tuni kamfanin ya sanar da wata hanyar da mutanen da lamarin ya shafa za su iya nema a biya su su ta hanyar shafin intanet ba a cikin japan kawai ba ana fitar da kayan da kamfanin na fasco ke safar wato sarrafawa zuwa kasashen amurka da china da australia da singapore da ma wasu da dama To idan muka koma fagen labarin wasanni kuwa Chelsea za ta yi nazarin wato karshen kakar wasa ta bana bayan wasan karshe na gasar Premier da za ta yi a Bournemouth inda za ta yanke shawara kan makomar kocin ta Mauricio Pochettino. Arsenal na zawarcin tsohon mai tsaron ragan kungiyar ta wato da napoli mai shekara 34 da golan brighton johnson staley dan birtaniya da kuma na is dient ramage dan kasar jamus yayin da suke neman wanda zai maye gurbin wato aaron ramdasla mai shekara 25 wanda zai bar Gunners har ila yau Arsenal na kuma duba yiwuwar daukar golan Everton da Ingila Jordan Pickford mai shekara 30 a wannan bazara. Gunnas na kuma neman ɗan wasan baya da tsakiya da kuma mai kai hari a ƙoƙarin da suke domin faɗaɗa 'yan wasan ƙungiyar ƙarƙashin jagorancin Mikel Arteta. To kuma da wannan rahoto na wasanni muka zo ƙarshen labarin namu ne amma kada ku manta kafin mai sallama da ku za ku iya ci gaba da bibiyan katitin shirye-shiryen ma kafafen sada zumunta mu da suka da Facebook, Twitter, Instagram dukkan sa Unity TV. a madadin kowa da kowa musamman hadiza ahmad da ta ce mana labaran